shine maganar aikin da gaban yake aikin da gaba yake bacin fitar da waɗannan ruwaye da na lissafa ruwan ni'ima ruwan da ke fita bayan fitsari na waje da kuma ruwan mani wanda aikin babban aikin da kowa in ka ce masa menene aikin farji da namijin na wace zai ce saduwa to na biyu akwai fitsari fitsari yana fita ta gaban namiji yana fita ta gaban mace kuma fitar da shi din shine samun lafiyarka akwai abubuwan da za ka sha idan ka sha zai shiga jikinka wanda zai amfani a jikinka zai tsaya ya ci gaba da amfani wanda kuma bai da amfani ta wajen fitsari ake fitsarar da shi akalla sai ka lissafa ga ga a rana su no kake fitsari shi ma wani wani karatu ne ba. adatan wani zai yi fitsari da asuba in ya tashi bacci wani kama irin zai tafi a zahar nan ma zai yi fitsari wani la'asar wani isha a ada amma duk lokacin da ka ga yawan fitsarin fitsarinka ya wuce abin da na lissafa ɗin nan tonan ma kana da buƙatar sai an zauna da kai gida ko wata cutar da take bibiyar ka to muna dai magana ne kan aikin shi farjin haka ita ma mace bacin fitsari ga mata kai ga mazan ma akwai magungunan da ake sha kama maganin sanyi ne maganin basir ne maganin wankin ciki ne maganin wane ne to waɗannan magunguna da ake sha ba su da gurin fita sai ta hanyar fitsarin ko ta bayan gida to kunga nan ma wannan farji yana aikin shi a gurin ko ka sha magani na fitsari maganin sanyi zai za ga wani duk lokacin da ya sha maganin sanyi zai ta fitsari daga ya gama fitsari ya dawo sai ya tafi saboda cutar da take fita to masana suka ce a irin wannan bagiran sai ka auna yanayin lafiyar gabanka ta kuma yana yanayin da za ka kusanci iyalinka don wannan lokacin akwai lokacin da za ka ka samu rauni wanda idan ka ce za ka yi jima'i yau gobe ka yi kaza za ka ga week ɗinka ya kamar ka kare sai ka kama ba za ka iya koya ba saboda a lokacin akwai wasu abubuwa da suke fita masu muhimmanci a gabanka to ya zama wajibi mu wannan haka su ma mata sukan fitar da cututtuka matuƙa sosai sosai a gabansu fiye da namiji a nan suke fitar da sanyin mara a nan suke fitar da sanyin infection gloria kai su hasali ma duk wata ƙarshen wata akwai jinin da suke zubarwa wanda ƙa'ida ne sai sun zubar da shi wanda wajen fitar nan tashi wata idan tana da cututtukan da muka ambata duk nan zai rika fita to nan ma ke ma sai ki kiyaye kamar wani karatu da ake yi na cewa daga an gama al'ada akwai ababen da ake ba mace domin ta wanke gabanta ko ta yi amfani da su muhalli shahidin ne, abin da ke so gane to ai akwai wani abu ne da ya fita bacin jinin shi yasa ake amfani da wasu itatuwa ko wasu ganyayyaki domin a ƙara tsarkake gaban ko da wani bashi ko wani abu makamancin haka to ya kamata musamman mutum ya gane irin waɗannan ababe sannan daga an gama al'ada bacin an yi wannan kimtsa-kimtsa to ana so ki ɗan ba da hutu at least ko kwana biyu ko kwana uku kafin saduwa aure haka kai ma bawan allah idan ya zamanto ka sha magunguna wanda ka tabbatar magunguna ne ko na diabetes ko na sanyi ko na hawan jini to kana shan maganin ya kamata ka ɗan rika ba da ɗan tazara wajen saduwa domin samun ƙarfi na kuzarinka ya ƙara dawama abu na gaba ga namiji ya kamata a ce kana samun makanka wani jadawali na yanayin da za ka za ka rika saduwa da iyali idan su hudu ne to ka san yanayin tsarin da za ka yi yadda za ka kiyaye lafiyar jikinka da kuma samun hutu za ku yadda da ni a nan idan na ce muku duk lokacin da mutum ya wani balaguro ko kuma ya wata tafiya irin ta kwana bakwai misali ga 'yan uwanmu masu mata daidai allah muku albarka allah ba ku dama ku ƙara hmm. duk mutumin da ke da mace ɗaya za ga in yi tafiya da ta wuce sati har ya kai sati biyu in ya dawo yanayin yadda zai zo ya yi performance wajen saduwa da iyali sai ka ga ya bambanta da kowane lokaci saboda me an samu jiki ya nasu sannan sha'awar ta ƙaru to idan aka zo ko da mutum bai daɗewa yana jima'i yana saurin kawowa ko yana kaza ko yana kaza za ka ga wannan 'yan kwanakin da ya ƙara masa performance da ƙarfi da sauransu to haka ake so ka tsara abin yadda za ka taimaki gangan jikinka da lafiyarka da jijiyoyin jikinka domin gabanka yana ɗaya daga cikin jijiyoyin jiki ina fatan an fahimci wannan to sai ka san yadda za ka tsara in kwana bibi kake yi sai ka san yadda za ka tsara dai kowace a bata hakinta sannan a cikin hikimar ubangiji na sha faɗin wannan magana duk mutumin da yake da mace fiye da ɗaya shi zai gane wannan karatu amma duk wanda yake da mace guda ɗaya Wanda Allah ya bashi to za a ga karatun nan sai dai mu ta tayi yana cewa Allah saka da alkhairu. mata in ta wuce ɗaya ta zama biyu akwai hikima in suka zama uku akwai hikima in suka zama hudu akwai hikima wallahi za ka ga a hudun nan gaba daya da wahala a ce gaba ɗayansu suna cikin tsarki misali za ga wannan ba da tsarki wannan tana da tsarki ko kuma wancan ba da lafiya ko wancan makamancin haka da wahala akan samu ba amma a ce gaba ɗaya yau ka kwana biyu a wajen wannan lafiyar ta kalau an sadu da ita ka koma wajen waccan an sadu da ita ka ko a ce a jira gaba ɗaya zai yi wuya kuma sannan yanayin gyaran ki da ma na gaya muku yanayin gyaran ki da yanayin tsabtaki da yanayin iya firarki da iya magana ki shi yake jawo namiji ma ya ƙara sha'awarki to kila a cikin hudun akwai yar ba ruwan wanda ko ka zo ko ka zo to dama can ya je can ya gaji in ya zo nan kawai sha baccin shi zai ina ba ta ko gane wato hikimomin da yake cikin auren mata da yawa sai wanda ya yi ne zai gaya muku sosai ka ba kanka hutu ta yadda za ka ƙara samun lafiyar jiki kamar yadda masana suka faɗa at least ana so a ce akalla idan kai saduwar aure yau to za ka samu kwana uku ka huta shi za ka ci gaba da karatu ne mai tsawo na dai dan gugutsuro ne saboda fa'idarsa da kuma abin da ya kamata mu tsantsanta a ciki muna muku fatan alkhairi karamanta da subscribing da sharing da comment da danna kararrawa Allah ya tsare mana matanmu ya tsare mana mazanmu ya tsare mana 'ya'yanmu ya sa mu gama da duniya lafiya Na ne har kullum shu'aib ibrahim akarami ina muku fatan alkhairi ma